ci gaba da wasan neman shiga cin kofin duniya na shekara 2018 sabon mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Super Eagle na Najeriya Ghana road ɗan ƙasar Germany ya ce Najeriya tana da buƙatar dukkan ƙwararrun 'yan wasan Najeriya da suke fafata wasanninsu a ƙasashen waje domin su dawo don taimakawa ƙasansu inda Najeriya za su fafata neman shiga cin kofin duniya na shekara 2018 a inda za a yi a ƙasar Rasha. Najeriya dai tana cikin rukunin da ake mata take da rukunin mutuwa wato dead zone inda suke haɗe da algeria da kamar kuma da zambia ranar uku ga watan oktoba da muke ciki Najeriya za ta yi tattaki zuwa Zambia domin fafata wasan neman shiga cin kofin duniya. Huta lafiya.